بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المسلمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda aka gabatar batun da za a yi magana a kansa shine haƙoƙin iyaye akan 'ya'yansu kamar yadda muka sani akwai abubuwa guda biyu akwai abin da ake ce musu hukuku akwai abin da ake ce musu wajibat abin da ake ce ma hukuku su ne abubuwan da kai ya waje baka ba wani wajibat kai kuma abubuwan da ya waje ba wani ya ba ta to kullum tare suke tafiya a lokacin da ake batu akan hukuku, dole wajibat za su su a lokacin da ake batu akan wajibat to dole hukuku za su su haka suke tafiya shi yasa a wannan taken za a iya cewa wajibatul abna'i nahwal aba wajibatul abna'i nahwal aba wato abinda aka dora ma ƴaƴa su ma iyayensu to a guguje ba lokaci mai tsawo muke da shi ba na kasa abin da zan yi magana a kai gida-gida gida na farko shine matsayin iyaye a musulunci tabbas mutum biyu ba su taba sabani akan iyaye wasu mutane ne masu daraja masu kima da ya waje ba a tsare musu matsayinsu a girmama su a ga darajarsu a yi musu da'a inda waɗannan mutanen masu hankali ne so ka baya cin abin da aka yi saɓani a tsakanin masu hankali a kan cewa wajibi ne ‘ya'ya su zama sun tsara haƙoƙin iyayensu al'imamu ibn al jawzi rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa albirru wasila yana da wata magana mai kyau da yayi yake cewa a hankalci duk mutum mai hankali to yana gode ma wanda ya masa ni'ima duk mutum mai hankali idan wani ya masa aikin alkhairi to yana kokarin ya zai yi yaga ya gode masa shi ma yaga me zai iya yi masa na kyautatawa sai yake cewa bayan Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na almuni'imul awwalu alal insa me yin ni'ima na farko ga dan adam waɗanda suke masu ni'ima na biyu ga ɗan adam sune iyayensu. bayan Allah ta'ala wanda shi ne ya samar da mutum daga rashi da ba shi abinda malaman mu suke ce masa ni'matul ida ni'imar samarwa domin da Allah ta'ala ya ga dama sai ya kyale dan adam bai halice shi ba amma a cikin kaddara wasu sai ya halice shi to halitta shi a matsayin dan adam ni'ima ce to na biyu waɗanda suke da haƙƙi a kansa na wannan ni'imar su ne iyayensa domin da ba dan babansa ya ga mahaifiyarsa ya aure ta ba to ba za a same shi ba domin Allah ta'ala a sunnarsa bai ga damar mu rika faɗuwa daga sama ba sai ya sa dole ya kasance akwai alaƙa ta babanni da ‘ya'ya a ce wane baban wane ne har ya zama abin alfahari ne ka nuna babanka ka ce ga babanka idan da za a wayi gari a ce wane ba a san baban shi ba sai ya zama abin damuwa a rayuwarsa har ya kasance a cikin mas'alolin fiƙi ka ji malaman fiƙi suna tattaunawa akan ya zama liman ko ba zai zama ba a ba shi aure ko ka a ba shi aure zai iya zama shugaban mutane ko ba zai iya zama ba saboda mai saboda bai da uba ba san waye baban shi ba baban shi na shari'a domin ba wanda bai da baba amma baba kala biyu ne akwai baba na biology akwai baba kuma na shari'a to ana magana ne akan baba na shari'a to shine ibnu al-jawzi rahmatullahi alaihi yake cewa to iyaye su ne masu ni'ima na biyu a kan ɗansu bayan Allah ta'ala da ya ni'imar samar da shi su kuma sai suka kasance su ne sanadiyar samuwar tasa ashe kenan wajibi ne ashe ɗa ya zama ya kyautata ma waɗannan mahaifa nasa a matsayinsa a matsayinsu na matakai na mataki na biyu a wajen yi masa ni'ima a wannan samuwar shi yasa musulunci ya kula da haƙƙin iyaye ya ɗauki iyaye ya basu wani matsayi na musamman ƙur'aninmu littafin Allah subhanahu wa ta'ala cike yake da bayani a game da jawo hankalin ‘ya'ya a kan su kula da haƙƙin iyayensu ƙur'ani ya bi salo-salo mabambanta wajen tunatar da ɗa cewa ya kula da iyayensa har ya kasance Allah ta'ala ya sanya shi a matsayin wasiyyar da ya ma ɗan adam wasiya tana da bambanci da wa'azi ga misali mutane ne guda biyu ɗaya sai ya kira ɗansa sai ya ce masa lafiyar shi lau sai ce wane ka yi ma wane ina son shi ka mishi kyautar naira dubu hamsin kuma dama ɗan nan mai kuɗi ne lafiyar baban lau shi kuma ɗayan baban bai da lafiya sai ya ce a kira mashi wane yana kwance yana magana sama-sama sai ya ce wane ina maka wasiya idan na rasu ina fatan ka cika min wannan burin nawa kama masoyi na wane kyautar dubu hamsin a cikin su waye zai gaggawa cika wannan abu na biyun to shi yasa sai Allah ta'ala da ya tashi zai yi bayani akan a kula da iyaye sai bai yi amfani da alwa'azu ba bai yi amfani da annasihatu ba bai yi amfani da at-tazkir ko az-zikr ba Allah ta'ala bai ce wa zakkarna insana ba bai ce wa nasahna insana ba sannan bai ce wa wa'azana al-insana ba sai ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin a wani wajen yace wa wasainal insana biwalidayhi husna a wani wajen yace wa wasainal insana biwalidayhi ihsana saboda haka kula da iyaye wasiyar da Allah ta'ala ya ma dan adam kenan Allah ta'ala ya ma adam wasiya cewa biwalidayhi ya kula da iyayensa sai aka ɗauko wacce tafi shan wahala kuma wacce aka fi renawa wacce ita ce ake gani kullum kamar yadda bahaushe yake cewa ido wa kare na ido ya ba da amsa ya ce wanda nake ganin sa kullum ita ce mahaifiya ce ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mamarsa ta dau cikin sarauni akan rauni in ana tafiya ba za ta iya sauri ba kunya ma take ji a je wani wajen ba za ta daga tana sa hannunta a gabanta ba ta san a gane tana da ciki sannan ba za ta iya cin abin da take so ta ci ba wata a jarrabe ta abin da ɗan adam baya sha'awar shi ita shi take sha'awa sai ta je ta leƙa masai ta sha kowarin masai sannan hankalinta zai kwanta ba abin da za ta ci ya zauna a cikin ta, sai amai sannan a wannan zamanin namu da abubuwa suka ƙara rikicewa sai a ce ba ma za ta iya haihuwa da kanta ba sai an yanka ta an fitar da ɗa sannan sai ta zuwa awo a wajen awon ma na tafi ta korata ta akwai ciwon tsinkau tsinkau akwai kaza akwai kaza akwai kaza hamalat ummuhu wahnan ala wahnin sannan da wadancan ayoyi abu na biyu Allah subhanahu wataala ya jawo hankalinmu ya nuna mana muhimmancin iyaye ya zama ɗaya daga cikin alƙawurran da ya karɓa daga banu Isra'ila وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله يتوذي الوالدين إحسانا tuna lokacin da muka karɓi alƙawari daga banu Isra'il waɗanda suke kafin mu abinda muka karɓa na alƙawari daga wajensu su inji Allah ta'ala la ta'buduna illa Allah ka su bauta ma kowa sai Allah wa bil walidaini ihsanan su kuma iyayensu su kyautata musu sannan na uku Qur'ani ya ba kula da iyaye ta goma shi ya sanya haƙƙin iyaye a matsayin mabiyi ne na haƙƙin Allah Allah ta'ala ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana in Allah ya faɗi haƙƙin sa to sai ya biyanta da haƙƙin iyaye bayan mutum ya sauke haƙƙin Allah ta'ala ya zama mai tauhidi baya shirka sannan ya zama mai biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam to a gefe guda na biyu sai Allah ta'ala ya ce kuma a kula da iyaye sannan na hudu Allah ta'ala ya sanya cewa ba wanda ya isa shiga aljanna sai ya bi iyayensa kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam, a hadisin sayyiduna abu darda radiyallahu anhu da imamu tirmidhi da al Ibn ibnu majah suka rawaito wannan hadisin da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwalidu awsatu abwabil jannati baba baba nan alwalid an faɗi baba ne amma har da mama da uwa da uba su ne ausatu abwabil jannati su ne kofa ta tsakiya ta shiga aljanna shi yasa mai riwaya abu darda'i da ya ruwaito wannan riwayar sai ya ƙarin bayani shi ya ce in mutum ya ga dama ya kulle kofa tashi in ya ga dama ya bude in kana son ka shiga aljanna to sai ka bu babanka sai ka bu mahaifiyarka sai ka bu babarka sai ka bu babanka sai ka musu biyayya sai ka kyautata musu sai ka tsara haƙoƙinsu sannan daga cikin hanyoyin da musuluncin mu ya bi domin nuna mana muhimmancin iyaye ƙararra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mutumin da iyayensa suka yadda da shi to Allah ma ya yadda da shi yace ridallahi fi ridal walidayn wa sukhtullahi fi sukhtil walidayn yaddar iyaye Allah tana karkashin yaddar iyaye ne idan iyayen mutum sun yadda sun yadda da shi to Allah ma zai yadda da shi haka hushin Allah ta'ala yana karkashin hushin iyaye ne wato inna Allah ta'ala yarda bi ridahuma hmm. sannan wa yaskhatu bi sukhtihi Allah yana jin yana yadda da mutum idan iyayensa sun yadda da shi idan kuma iyayen mutum suna ɓacin rai suna damuwa suna cikin damuwa a game da halin zamantakewarsa da su, to Allah ma na taya su so daga mutumin da ya kusata iyayensa Allah subhanahu ta'ala yake kusata ranar da ka nemi yaddar iyayenka to kana neman yaddar Allah subhanahu ta'ala sannan daga cin hanyoyin da musulunci ya bi an sanya ka kyautata ma iyayenka dalilin Allah ya fi maka zunubanka ibn umar radiyallahu anhu ya ruwaito yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi ni aznabtu dhanban azima yace ya ma'aikin Allah nayi zunubi mai girma bai faɗi kowane zunubi yayi ba da ya zo ya faɗan ma'anar sama haka sai mun ya ce sai ya ce ma'anar sama halli min taubati ya ma'aikin Allah zan tuba Allah ya karɓi tuba na kuwa shi kanshi ya san zunubin da ya ba ƙarami ba ne shi yake tambaya cewa ya ma'aikin Allah idan na tuba Allah zai karɓi tuba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hallaka min ummin a wata riwayar hallaka min walidaini iyayenka guda biyu suna nan ko babarka tana nan mahaifiyarka tana nan da rai bata rasu ba sai wannan mutumin sai ya ce a'a mamata ta rasu a wacce riwaya kuma ya ce iyayensa duka guda biyu da baban shi da babarsa dukkaninsu sun rasu to shine sai yake cewa fa halaka min khalati to kana da wata kanwar mahaifiyarka ko ya ta khala in nake na ko ya kumbu kana da ita a hadisi sahihi muttafaqun alaihi manzo sun yace al khalatu bi manzilati al ummi 'yan uwan uwa a matsayin uwa take a lokacin da mutum ya rasa mahaifiyarsa to yar mahaifiyarsa ko kanwarta a matsayin ita ce ta zama a matsayin ita ce mahaifiyarsa to sai yake cewa kana da inna kana da yakumbo sai ya ce eh sai mansum ya ce fadirraha je ka kyautata mata in ka kyautata mata duk zanubin da kai Allah zai yafi ba al-Imam Tirmidhi ya shi isnadin sa hasan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya biyayya ga iyaye a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan da Allah ya fi hadisi muttafaqun alaihi hadisin ibnu mas'ud radiyallahu anhu yace ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu amali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi wani aiki kakaf Allah ta'ala ya fi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha kai sallah akan lokacinta kai sallah a cikin mukutari kar ka jinkirta sallah qultu thumma ayyu sai na sake tambayin ma'aiki su sama ce to sai me kuma qala birrul walidai sai ma'aiki alaihi salamu sai ya ce min sannan kyautata ma iyaye qultu thumma ayyu sai na sake tambayar sa sai me qala thumma al-jihad fi sabilillah sannan yin jihadi da mun dauka kalmar Allah ibn abbas abdullahi ibn mas'ud yake cewa walau istazattuhu ladadani da na ta tambayar annisa sama ya min dadi to na san da ya ta dada mu amma sai na tsaya a nan waɗannan manya-manyan abubuwan Da uku in je in ga zan iya yin su me na iya yi a cikin su na tsara talla a kan lokaci na kyautata ma iyayena sannan kuma jihadi da ma'anonin jihadi jihadi mataki-mataki ne jihadi ya kai har matakai goma sha uku tun daga jihadun Nasi da ya kasu gida hudu har zuwa aljihadu bis ko aljihadu bis sila yin jihadi da makami to na tsakiyar su dai shine birrul walidai kyautata ma iyaye yana ɗaya daga cikin min ahabbi al'amali ila Allah daga cikin ayyukan da Allah ta'ala ya fi son ayi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya saba ma iyaye a cikin manya-manyan zinubai an tambayi annabi sama yace ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir shin bana ba ku labarin zanubin da yafi kowanne girma ba sahabbai suka ce eh daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uququl walidai da saba mai iyaye da saba mai iyaye saba mai iyaye yana cikin manya-manyan zanubai mummunan mummunan aiki ne a ce gashi kana saba mai iyayenka kana yi ma iyayenka abin da ba sa so kana sa su su shiga cikin tashin hankali kana sa hansu ya ɓaci wannan wasu daga cikin nau'ukan salo-salo masu ɗimbin yawa da addininmu na musulunci ya bi domin jawo hankalinmu a game da makula da iyayenmu to menene ake ce ma kyautata ma iyaye kyautata ma iyaye shine isalul khairi ilayhima bi qadri ma yastati'ul walad wa kaffu shabi'an a takaice idan aka ce me kyautata ma iyaye shine isalul khairi ilayhi duk abin da ake daukar sa a matsayin alheri ne to ka isar da shi ga iyayenka sannan kuma me duk abin da yake sharri ne za a ce ala wadaransa kash me yasa wane ya abu kaza to kakkai ma iyayenka a gefe guda shi kuma saba ma iyayen shine qat'ul khairi anhuma wa isalu sharri ilayhima ka yanke alheri daga barinsu kakka musu alheri sannan kuma ka zama mai kana sadar da sharri zuwa gare su sharrin nan wayin kallafa ko mun kankantar to wannan a takaice kenan a game da abin da ya shafi me ake ce ma kyautata ma iyaye to waɗanne menene ya ake kyautata musu ya ake kyautata musu an ce da isalul khairi ma sannan kuma mai wakafu sharri anhuma ya kasance ka isar da alkhairi zuwa gare su kuma sannan duk abin da ake ɗaukarsa a matsayin sharri ne ka zama ka nisantar da shi daga barinsu kyautata mai iyaye malamai suka ce yana bambanta daga mutum zuwa mutum shi yasa babban malami a shir Muhammadu ibn salih al-usaimin rahmatullahi alaihi ya ba da wata ƙa'ida ƙa'ida ce mai mahimmanci ya ce inna ta'atahuma wajibatun fi ma fihi naf'un lahuma wa la darara 'ala al kyautata ma iyaye wajiba ce a kyautata musu wajibi ne a cikin duk abin da ya kasance amfani ne a rayuwarsu sannan kuma ɗan ba zai cutu ba shine sharaɗin ɗan ba zai cutu ba amma ma fihi dararun alayhi amma abinda shi nan kuma zai cutar da shi sawa'un kana dararan diniyan daidai ne cutarwa ce ta addini kamar su umarce shi cewa ya shirka ko ya aikata wani abin da Allah ta'ala bai yarda da shi ba ka an yi amurahu bi tarki wajibin aw fi'li muharramin kamar su umarce shi cewa ya aikata abin da yake haram ko kuma ya ga wani abu na wajibi to fa innahu la ta'ata lahu ma fi dhalik anan babu biyayya so daga ka'idar biyayyar ita ce ya kasance a cikin abin da amfanin ne amma kai kuma ba za ka cuta a addini ba aw kana dararan badniyan fala yajibu alayhi kuma. ko kuma abin da ya kasance akwai cutarwa ta jiki to anan baya waje ba a musu biyayya kaga iyayen mutum ba za su zo su ce masa ya bar wuta ya sa a hannun shi ba kaga wannan babu da'a a ciki iyayensa ba za su ce yanka kanka ba wannan babu da a ciki saboda akwai mai abdarabul badini kuma addini bai yi da shi ba sai to wannan ita ce ka'ida duk abin da amfani ne ga iyayenka wajibi ne ka musu amma da sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya zama babu cutarwa ta addini ta ɓangarenka sannan babu cutarwa ta jiki ta ɓangarenka to shi yasa musulunci ya kawo hanyoyi waɗanda su ne kyautata ma iyaye da yawa da yawa littafan da suka yi bayani akan arraqa'iq da al'ada sun kawo hanyoyi mabambanta da fuskoci mabambanta na abin da ake ɗaukar su a matsayin kyautata ma iyaye ne a gefe guda kuma saba ma iyaye ne in an yi kishiyarsu abu na farko shine al-infaqu al-infaqu alaihima ciyar da su ɗaukan nauyin rayuwarsu iyayen mutum sun kasance ba su da yadda za su iya yi to wajibinsa ne a kansa ya kula da rayuwarsu shan su wajen kwanan su duk yana cin al'inka duk abin da zai zama na rayuwarsu ne rayuwarsu ta yi kyau shan su wajen kwanansu tufafin da za ta sa da makamantan wannan haƙƙin ɗa ne ma iyayensa mahaifiyarsa da mahaifinsa gabaki ɗaya Mahaifiyarsa da mahaifinsa duka wajibi ne musu wannan ba kuma mustahabbi ba matukar ba su da ikon yi wajibinsa ne musu sannan na biyu shine ta'atuhuma fi malam ya yakun ma'siyatan yi musu ɗa'a a lokacin da duk suka nema wani abu wanda ba saban Allah bane shi yasa a hadisi hasanun li ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗa'atullahi ɗa'atul walidai wa ma'asiyatullahi ma'asiyatul walidai saban Allah na cikin saban iyaye ne sannan yi ma Allah da'a na cikin yi ma iyaye da'a mutumin da ya ma iyayensa da'a yaron da ya ma iyayensa da'a to Allah yake mawa kai tsaye kuma idan ya saba ma Allah madaukakin ya saba ma iyayensa to kai tsaye Allah ta'ala ya saba mawa Allah madaukakin sake yana fushi da kushin iyaye yana kuma yadda da yadda su in iyaye suna cikin farin ciki da mutum to Allah subhanahu wata'ala ma yana cikin farin ciki da su sannan na uku talabu ridahuwa ko da yaushe ka nemi yadda su duk abin da zaka yi ka nemi yadda su har jihadi ku jibi girman jihadi wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah na zo ne ka sa ni domin in tafi jihadi in je in yi jihadi domin ɗaukar kalmar Allah a garuruwan kafirai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa hallaka min walidaini kana da iyaye sai ya ce eh sai manzo ya ce irji fa fihi ma fajahi ko ma gida iyayenka su zaka fara ma jihadi ba a yadda ka tafi jihadi ba sai iyayenka sun yadda a wani hadisin sahihi zuwa wani sahabi yayi ya ce ma annabi sama zan tafi jihadi tare da kai manzon Allah sama yace kaifa tarakta ummak hmm. ya kabar mamakka yace ha tabki na barta tana ta kuka hmm. sai manzon sama yace ko ma har sai ta yadda ka sa ta yadda ka sa ta ce kuka sa ta ce dariya hmm. in ta ce ba za ka ba ba za ka ba jihadi ba amma jihadi kala biyu ne yan uwa akwai jihadu daf'i akwai jihadu da'awati anan ana magana ne akan jihadud da'wa jihadud daf'i shine wanda za a ce gashi kafirai sun fado magarin musulmai to anan malamai suka ce tasqutul huququl fardiyyatu yakhruj libnu bighairi idni abawayhi hmm. wa takhruj az-zawjatu bighairi idni zawjiha hmm. wa yakhruj al-khadimu bighairi idni sayyidihi وكذلك abdu يخرج بغير إذن سيده idan aka ce ga kafirai sun fado garin musulmai to nan yanzu wajaba ala jami'il muslimina an yuqawimuhum bi kulli ma yamlikuna min as-silah idan aka ce ga kafirai sun afko garin musulmai to nan ya wajaba kowa ya iyakar bakin kokarin su wajen koran su da kuma fada da su amma jihadu da'awati jihadin da shiryawa ake a tafi garin su to wannan sai idan iyayen mutum sun yadda idan iyayensa suka ce ba su yadda ba ya tafi to ya saba ma Allah subhanahu wataala aikin Allah ya tafi amma kuma Allah bai yadda da aikin da yayi ba jihadi ba so daga sai ka nemi yadda iyayenka wannan yana cikin abin da zaka gane bannar da aka rika yi a ƙasar nan lokacin da wasu aka zo aka fara abubuwan wannan ta'addancin da ake wal iyadu billah sai a ce mutum kawai ya tafi uban shi ma bai san inda ya tafi ba sai can kawai sai a jan cha yana mai duguri ko yana yobe kai ka ji daga jin wannan ba jihadi bane fasadi hasan banna za a je ayi iyayenka ba su yadda da ka tafi waje ba kawai shi kenan sai ka kama hanya ka tafi to sai da izinin iyaye sai ka nemi yadda su sannan gabatar da hidima a gare su gabatar da hidima a gare su duk abin da yake na hidima ne ka je ka musu abin da ya shafi wanke musu tufafinsu abin takaici ne halin da muke ciki a yau ka ga dattijo ya fito kofar gida yana shara ‘ya'yansa ga sunan suna bacci a kofar gida ka ga dattijo ya fito da kayansa yana wankewa a kofar gida kowa na kallo a cikin mu. ba wanda yake jin damuwa kuma yana da ƴaƴa gansa su magansa ba kuma shi yake kawo abin da za a dafa a gida a ci a ɗora tukunya kuma a zuba musu abinci har suna da zaɓi idan aka yi abin da ba sa so su zo su tambayi mamar su ce su faɗi abin da suke kiran mamar su ce ba ta da wani abu a ita kuma haka uwar za ta ɗauka ta ba su su zo su ci indomi ko su sha ti da biredi saboda an yi tuwo miyar kuka a gidansu babansu kuma ya fito yana wanki da kansa kowa na kallo suna kallo yana shara ba wanda zai taimake shi ya ɗau fatanya ya tafi gona da kansa suna kallo ba wanda zai taimaka masa to gabatar da hidima a gare su wanke musu tufafinsu yi musu shara yake share ko kai matsayin waye tafi ɗakin mahaifiyarka ka ɗau tsintsiya ka share mata ɗakinta ko akwai mai hidima da aka ɗauka wata rana ka ce mai hidimar ya ajiye kai za ka yi da kanka ka yi da kanka saboda neman albarka daga cikin haƙoƙin iyaye akan ƴaƴansu al-ihsanu ila asdiqaihima kyautata ma abokanansu ka san wancan abokin babanka ne to haƙƙin babanka ne a kanka ka kyautata ma wannan abokin baban naka hadisi ya tabbata asari wata rana ibnu umar radiyallahu ma, dan gidan sayyidina umar radiyallahu anhu suna tafiya da almajiransa a cikin ayari sai ya hango wani dattijo sai ya ce a tsaya sai aka ga na abdullahi bin umar babban malamin musulunci a lokacin ya tafi wajen wannan dattijan ya gaishe shi sannan ya ɗibo wasu abubuwa na alkhairai masu ɗimbin yawa sai ya bashi sai ya dawo cikin almajiransa sai suka ce ta malam me ya faru ka tafi wajen wancan dattijan shi ya ce kana abi umaru yuhsinu ilaihi hmm. ya ce babana na umar lokacin yana da rai yana kyautata masa shi ya sa a musulunci duk wanda ka san yana hudda da babanka a lokacin baban naka na da rai sai ya zama babu babanka to hakki ne yanzu a kanka ka ci gaba da kyautata masa daidai gwagwadon iyawarka hakki ne danginsa wani sai kaga bai san ma dangin baban shi ba wane ne kanin baban shi bai sani bai na can ƙauye wane ne wan baban shi bai sani bai na can ƙauye ba ruwan shi da shi kai wani zubin ta kai ma a cikin unguwa a gari tare ake ya san wannan dan uwan baban shi ne amma ba ruwan shi da shi ba magana aboki ake ba ba dan uwan shi na jini ba zai kyautata masa dan uwan baban shi na jini to baban ma bai kyautata ma ba balle dan uwansa sannan daga ciki addu'a ulahuma yi musu addu'a tun kana da rai tun suna da rai zaka musu addu'a kun san dalilin da yasa na Abu Hurairah radiyallahu anhu babban malamin hadisi sahabi wanda yafi kowa yawan hadisi a cikin sahabbai shi addu'a mamarsa ta musulunta ta musulunta Abu Hurairah radiyallahu anhu yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta yace ya ma'aikin Allah abubuwa guda uku nake bukata kamun addu'a a game da su manzon sama kuma duka ya masa addu'a duka sai da aka biya masa bukata addu'a ta farko da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya masa sayyidina Abu Huraira ita ce addu'a ta Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mai hadda Abu Huraira ya shiga musulunci bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kabilarsa sunanta Daus ƙabila ce sananniya a ƙasar yaman shi kenan bai iya rubutu bai iya karatu ba sai ya zo ya tarar da wasu sahabbai sun iya rubutu sun iya karatu kamar abdullahi bin amr bin La'as. abdullahi bin amr bin La'as ga rubutu ga hadda sai annabi sama ya faɗi magana abu hurairah radiyallahu anhu ba zai haddace ba kuma ba zai iya rubutawa ba domin da ba hanyoyin neman ilimi manya-manya guda biyu ne ko dai a faɗa maka abu kawai ka haddace ko kuma idan ba za ka iya haddacewa ba ka rubuta ka je kai tishi sannan ka haddace to ba daya ba zai iya rubutu ba da ka yi roki annabi su sama ya masa addu'a manzo sama ya ce ya bude mayafi ya bude mayafinsa ya bude mayafinsa annabi sama ya masa addu'a ce daga ranar ce ya sa tun da ya sa mayafin nan ce tun daga ranar annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa faɗin wata magana ko mun tsawon ta ba face sai ya haddace ta hmm. shi yasa yace yace ta'allamtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kisaini min al-ilm hmm. yace gubi na koya daga annabi sama na ilimi yace fa Ammal al-kisu awwal fa basastuhu bayna an-nas tafsiran hmm. yace buhu ɗayan na raba shi tsakanin mutane hmm. kowa na babba ya ce wa ammal akharu falau basastuhu la a huna ya ce ɗayan da zan raba shi in fito da shi to za a yanka ni yasa wannan fiqhu ne ba kowane kuma ilimi kake karantarwa ba hmm. kar ka zo yanzu yanzu nan ka je ka karanta wani abu a littafi ka ce sai ka dau lasfika ka karanta ma kowa akwai ilimin da haka mutu ba wanda zai zai kare da kai a cikin sa so da bai da fa'ida ma kila addu'a ta biyu ita ce yace ya ma'aikin Allah dausu kabila ta zina ta yawa a cikin su hmm. ya ma'aikin Allah ka musu addu'a manzo sai ce Allahumma hadi dausan mm. yace Allah ka shiryatar da kabilar Abu Hurairah dausu mm. wannan na kuma sa ka so ka. Mm. duka sai da dausu suka musulunta a cikin sahabbai zaka ji addausi addausi addausi addausi da yawa in kana karanta littafan da suke bayani akan tarihin sahabbai sannan addu'a ta uku ita ce yace ya ma'aikin Allah ma kai ma mama ta addu'a ta musulunta manzo su mai ce allahun Mahdi. umma abi huraira hmm. ya Allah ka shiryatar da mama abu huraira sai ga mama shi ta zo ta musulunta hmm. to kama iyayenka addu'a ta shirya hmm. abu na farko ke Allah ya shiryatar da su Allah ya dora su akan daidai wannan hakkin su ne akan ka addu'a ta biyu ita ce addu'a Allah ya ƙara musu alkhairi ya ƙara musu lafiya a jikinsu ba su rasu ba sannan kuma idan sun rasu ka ci gaba da musu addu'a me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo cewa in mutum ya kai shekara 40 hankalin shi ya cika in ka kai shekara 20 to hankalinka ya cika ke shi yasa aka ce daga 40 ka daga lokacin da ka kai shekara 40 to ka fara bincike akan kanka man lam yulahiz naqsahu fi umrihi fi al-arba'in fa innahu fi aqli hmm. idan baka gane rayuwarka ta fara canzawa ba tun a jikinka in ka kai shekara 40 to matsalar daga kwakwalwa take kaga mutum ya kai shekara arba'in bai san inda kanshi yake ba har yanzu yana zaman karta ko yana zaman lido ko kuma yana zaman a ta surutun banza kawai shi kenan ce ina yake ta ce ai aje dandali kaza yana nan kuma ba abin da ake a dandalin nan kawai sai surutu da gulmace gulmace to mutum ya tuhumi kwakwalwarsa حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ala والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي هكي شكرا أربعين iyayenka kila suna nan sai ka kara yawaita musu addu'a Allah ya su gama da duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya suna masu imani Allah madaukakin sarki ya ƙara inganta rayuwarsu sannan kuma in sirra suka ci gaba da musu addu'a ka ci gaba da musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu ku duba annabi ibrahim alaihi salam addu'ar da ya rika yi ma iyayensa a lokacin da kila ba su da rai har lokacin da Allah ta'ala ya hana shi ma baban shi addu'a baban sa azabu mun gane wannan wasu daga cikin haƙoƙan iyaye kenan masu ɗimbin yawa suna nan da yawa a cikin shari'ar musulunci ba zai iya yiwuwa a ce a ta lissafa su ba amma an ba da ƙa'ida duk abin da ka sani mai amfani ne ga iyayenka wajibi ne ka musu yanzu wani gaisuwan nan fa ba ta hada shi da iyayen shi gaisuwa suna unguwa daya amma ba zai je wajen su kila shi yana da iyalansa ba zai iya zuwa wajen iyayensa wata guda sai ya dau lokaci mai tsawo ko a waya ba zai ji wani hali suke ciki ba zai iya yi ba wani gida ɗaya suke akwai iyayen da ƴaƴan da yau gaba suke da iyayensu saboda baban nan baya son wani abu da yake yi shi kawai ya rika gaba da baban shi kaga baban na jawo shi a jiki yana masa nasiha amma shi kawai shi ka a takura mishi ta kai ma matsayin da ina kwana ba zai iya ce ma mahaifinsa ba wallahi suna nan da yawa to menene ke jawo kyautata ma iyaye waɗanne dalilai ne suke jawo mutum ya zama mai kyautata ma iyayensa dalili na farko babba shine kina girman kyautatawa kamar yadda alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka jawo hankali kullun ka rika tuna abu na farko kenan qur'ani na fa a matsayina na musulmi ya jawo hankali na da waɗannan matakan ko da waɗannan salo-salon da muka ambata a baya na cewa a kula da iyaye a kyautata musu a ji da su a tsara haƙoƙinsu to tuna wannan shine abu na farko da zai sa ka ka rika tuna cewa bari ka kyautata ma iyayenka dama kowane ɗan adam yana da abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya masa a cikin ƙwaƙwalwarsa akwai addafi'u akwai alwaji'u addafi abinda zai tunkuɗa ka ka je kai wani abu alwazi abinda zai ma barci ya sa ka ka tsaye duk dan adam mai hankali Allah ya masa wannan kana da alwazi kana da addafi addafi mai sa ka kai alwazi mai hana ka kai mai maka birki ya sa ka kai kaza to Allah ta'ala ya sanya maka bayan hankali to nassosan nan da ake karanta maka su zama sun tunkuɗa ka wajen biyayya ga iyaye shi yasa babu mutumin da zai zama abin takaici a ce baya kyautata ma iyayensa fiye da ɗalibin ilimi a ce ga kullum sai ka karanta kana ji ana karanta. kuma kana karanta a littafi amma ba ka kyautata ma iyayenka akwai ɗaliban ilimin da wasu iyayensu ke kuka da su da sunan wai kai so kake yi sai ka karantar da wani abu a gidanku abin nan kila mustahabi ne sai ka kawo rigima a gidanku ta kai ma matsayin gaba ma za ku koma kuna yi da iyayenka wannan abin da kake son sai an zartar da shi a gidanku mustahabbi ne amma ta ma iyayenka farilla ce amma ba mu da wannan ba mu da wannan ma'aunin ba mu da fikhul muwazanat ba mu auna abubuwa sai ya kai ma ana ta hatsaniya to na farko shine ka karanta sannan kuma kai aiki da shi na biyu tina cewa iyayenka fa su ne masu ni'ima ta biyu a kanka bayan Allah ce yanzu da waɗannan iyayen nawa Allah ya sa ba su yi aure ba fa ni fa ba za a haife ni ba kullum ka riƙa zama kana tuno wannan da babana bai auri babata ba to ni fa da ba za a haife ni ba da ba zan samu ba har in ganna gani yanzu ne karfi ka riƙa tuno wannan so daga wannan hanya ta biyu kenan sannan abu na uku da ke sa ka ka zama kullum ka tuna ka kyautata ma iyayenka tuno ni'imar da Allah subhanahu ladan da Allah ya tanada na kyautata ma iyayen gashi ko zunubi kai ka kyautata ma iyayenka Allah zai goge ma zunubi gashi a hadisi mun gani in mutum ya aikata zunubi to ya tafi wajen iyayensa ya kyautata musu shi yasa malamai suka ce ko damuwa kake ciki ka wajen iyayenka ka ce su maka addu'a neman aiki kake ka kasa samu Dalibi ne kai a makaranta kari ba ta ma yawa wata sana'a kake duk abin da ka kama sai abin ya lalace to je ka sami iyayenka ka ce su maka addu'a ko yaya iyayen nan suke ko ba musulmai bane je ka je ka su maka addu'a ce Allah ya yi maka wannan damuwar da kake ciki wallahi sai ka ga buɗe kishi ya haka da za yi maka mummuna addu'a ai abin zai ta faruwa da kai a rayuwa ai bala'i ne ko to wannan yana ciki tun wuladan da Allah subhanahu wata'ala ya tanada na masu biyayya ga iyayensu sannan kuma a gefe guda abu na hudu tuno azabar da Allah ta'ala ya tanada ga mutanen da suke saba ma iyayensu ba sa kyautata ma iyayensu azabar da Allah subhanahu wata'ala yake yi kowannen ku ya san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutum uku da suka tafiya ta kama su cikin mutanen da suke kafin mu a cikin kissoshin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mutane uku suka shiga cikin kogo nan ina son in nuna mana yadda biyayya ga iyaye ke jawo Allah ta'ala ya yi maka damuwar da kake ciki ya kai dan uwa su uku suka shiga kogo tafiya ta kama su sai suka gaji sai suka hango wani kogo ramin da ke cikin dutse katoto sai suka shiga su uku suna shiga kawai sai wani fa sai zo sai libe su kawai fa ya rufe su katotan dutse kawai ya zo ya rufe su ba su iya ganin tafin hannunsu saboda bala'in duhu ba su iya shaƙar iska ka ce ta inna lillahi inna ga kabari a dutse ko sai ɗayansu ya ce kai kowannen mu ya tuno wani aikin alkhairi da ya yi tsakanin shi da Allah mu yi tawassuli da shi da izinin Allah Allah zai yaye mana wannan damuwar da muke ciki ɗaya ce ya Allah ni dai na kasance mai dukiya ne ina da wata 'yar babbana kyakkyawa ina son ta amma ba da aure ba so nake in bata ta in yi lalata da ita na bi hanyoyi mabambanta amma ta ki yadda ran nan ya Allah sai kawai sai damuwa ta kama ta babban nan namu ya kama rashin lafiya ta zo na ta ce dan Allah sannan dan yan uwantaka ka taimaka mini kaga halin da babana yake ciki yace kin san kudi na ni ba haka nan nake badawa ba so da ka ayi mun ummaka ne to daga in kin yadda ga wannan abin da nake so to ki zo ko nawa kike so sai in baki ta tafi ta ce Allah ya tsare ta je ta ga halin da baban nan nata yake ciki ta sake dawowa waje na ya Allah ta sake faɗa min ni kuma na sake faɗa mata wancan muka yi haka har ƙarshe ta dawo ta ce to ta yarda ta yarda saboda ta fita daga wannan damuwar da take ciki ya ce ya Allah sai da muka shiga ɗaki muka kulle daga ni sai ita ta ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wanda ya haramta wannan abin da kake so ka aikata kada ka buɗe abin da ba hakkin ka bani. yace tana faɗa min haka sai jiki na fara rawa na ji tsoron Allah ya sako a cikin zuciyata na fasa wannan abun kuma na kyautata mata na ninninka mata ma abin da take nema ya Allah in kai mai wannan aikin ya Allah ka bude mana dutsen nan mu sai dutse ya dan matsa suka fara ganin haske amma ba wanda zai iya fita a cikin shi amma dai sun fara ganin haske mutum yi haka zai ga hannun shi nabi ya ce ya Allah ni ne na kasance na ɗauki 'yan kwadugo sai mun min kwadugo suka min aiki bayan sun gama na zo na biya su sai dai ya ce shi ba zai karɓi nashi ba sai ya tafi yake ansa da yake ansan nasa sai na tafi sai na je na ɗauki wannan hakkin nasa sai na sai masa sai na sai tinkiya da rago aure na ci gaba da kula da su suka ci gaba da hayayyafa sai da suka yi katon garki har na sai masa manya-manyan dabbobi ana nan ana nan bayan shekaru sai gashi ya dawo sai ce ka gane nan sai na gane ka ce ba ni kai ne ranar kaza lokaci kaza na biya ko ka kibiya biya ka ki karban kudin ka ba yace to na zo ne yanzu ka bani hakki na sai na ce sai na kama hannunsa na tafi da shi garken nan na ce duka kora naka ne ce kakkamin izgi ne ya ce na ce maka naka ne ya kwashe waɗannan dabbobin bai ban mun komai ba ya Allah in dan kai ne wannan ya Allah ka bude mana dutsen nan mafita sai dutse ya sake bude amma har yanzu ba za su iya fita ba hmm. sai wanda ya addu'a ta ƙarshe ne Ya ce ya Allah ni ne ina da wasu iyaye iyaye na guda biyu sun tsufa ina da kuma ƴaƴa ƙanana kullum sai na fita na je na nemo abin da zan ba iyayen nan nawa sannan kuma in ba ƴaƴana ran nan sai aka yi rashin sa'a na fita ban samu komai ba na dade ban dawo ba har iyayen nan na guda biyu suka yi bacci na zo na tarar da su sun yi bacci ga kuma ‘ya'yana nan suna da ba su yi bacci ba ya Allah sai na ki kaddam na ki gabatar da ‘ya'yana akan iyayena ne ta lallata ‘ya'yan nan har sai da suka yi bacci iyayena kuma ban tashe su daga bacci ba har sai da suka tashi da kansu suka sha abin da suka sha suka ci abin da suka ci wanda na kawo ya ce ya Allah in dan kai ne wanda ya Allah ka bude mana kawai sai dutse ya bude suka fita kaji biyayya ga iyaye to wannan tuno irin wannan yana sa mutum ya zama ya zama mai kyautata mai iyayensa wace gajiya ake samu idan an bi iyaye gajiya ta farko ita ce duk mutumin da ya kyautata shi ma za a kyautata masa suna da karin magana suna cewa albirru dayin kyautatawa bashi badawa kake kai ma nan gaba a baka a biya ka kuɗin ka a biya ka bashin da ka bada duk wanda ya kyautata mai iyayensa to shi ma ana fatan ƴaƴansa za su kyautata masa haka a gefe guda idan mutum ya muna nama iyayensa su shi ma abin da ake zama a cikin kisoshi da ake badawa labari ne cewa wani baba suna aiki da ɗansa a gona kawai suna magana da shi kawai sai ɗan nan kawai fara ma babansa gunguni kafin ka ce wani abu kawai sai shara ma baban mani aka ci gaba da yi yaro ya zama ya aure shi ma shi kenan ɗan shi ya girma baban nan da ya mutu ba kakan kenan shi ma ne ya haihu yanzu ya zama kaka kenan yana da jita ga kuma ɗansa mai maye to wannan bashin ashe yana nan da ya ci ana aiki ran nan suna aiki a gona shi ci ma ya gaji ya koma gefe yana hutawa Shi kenan kawai sai shi ma wannan dan mai maye a shekarun baya sai suka fara sa'insa da ɗansa kenan kawai shi ma kawai sai gaura mai mayan yana gawara masa mari sai ya ɗauce shi zai ƙari zai nuna ma Allah kamar yadda ake cewa ya buga shi da fatacce a dakata ka rama mishi <laughs> marin shi kawai ne <laughs> so daga kai ma ka tsaya a nan kakan yana jin su <laughs> akwai akwai kisas waƙi'iyya wato abubuwan da suka faru in waɗannan makamantansu masu ɗimbin yawa sai mutum ya tuno tarihinsa sai ga shi ma ya taba aikata irin waɗannan munanan ayyuka to ne yanzu abin ya shi to shi yasa suka ce albirru daynun wa kadhalika al'uququ daynun kyautata ma iyaye bashi ne haka na musu ba bashi ne in ka ci sai ka biya na biyu mutumin da ya kyautata ma iyayensa zai sami yaddar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda maza sa mai ce yaddar iyaye yaddar Allah ce ko abu na uku mutum zai sami iyayen nashi su so shi hmm. domin ne suna cewa ba hadisi bane jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa hmm. bughdi man asaa ilaiha hmm. al insan asiru al ihsan ahsin ila an nas tasta'bid qulubahum fa talama ista'bada al ihsan insana ka kyautata in ka kyautata ma mutum sai ya zama bawanka dabi'u an zukata an an dabi'antar da su akan san duk wanda yake kyautata musu sannan da kin duk wanda yake munana musu wannan alqulub din hatta qulubul haywanat hatta duk zukatan dabbobi me yasa kake ganin wanda na ba ai ba tsafi bane tura kaga tana wasa da zaki ba tsafi bane kai ka ta tsafi ne da kake gani wallahi kyautata musu suke yi tsabagen kyautatawa ce wanda yake kyautata ma iyayensa iyayensa za su so shi fiye da sauran me ka karanta ya abinda annabi yusuf alaihi salam me ya jawo me ya jawo dabi'a ce kawai annabi yusuf alaihi salam baban sa yafi san shi a ya fi kyautu samu baban ne sannan kuma daga cikin cin abinda ake cin gajiya na na kyautata ma iyaye kai koyi da annabawa annabawan Allah ga sunan Allah na yaban su Allah ya yabi annabi yahya alaihi salam wa barran biwalidayhi sannan ya yabi annabi isa alaihi salam wa barran biwalidati shi da kanshi ma yake bada labari sadaka abin alfahari ne ka kyautata ma iyayenka ba abun abin nan bane ka zo kana alfahari ka ce ai kai saba ma iyayenka kake ga annabi isa alaihi salam da kanshi yake bada labari sabubban da suke jawo saba ma iyaye daga ciki akwai manta ni'imar da iyaye manta wannan ni'imar mutum kawai zama kaza sai ya ce goge baki shine wannan rai mutanen da suka kyautata maka sannan kuma daga baya kai ko kuma sai ka zama kana kana na musu sannan na biyu jahiltar matsayin iyaye mutum ya zama bai san su waye ma iyayensa ba bai karanta ba na uku wani zubin munana mu'amalar da iyaye suke ma yaya waccan laccar da aka gabatar a nan to tana da tasiri da wannan wani zubin iyayen su suke jawowa ƴaƴan su cikin ta musu kissa ta kissar matashi da yazo baba ya kawo ƙara wajen sayyidina Umar kissa ce mashhura hmm. ko da ba ta da isnadi ko ba kaza kissa ce ta shahara ta tarbiyya aka ce wani mutum ya kawo ƙarar ɗansa wajen sayyidina Umar ya ce ɗana baya kyautata mini a kira shi a mushi faɗa a mai ladabi sai na umar ya ce a a kira ɗan aka kira ɗan shi kenan sai na umar ya ce masa babanka ya ce ba ka kyautata masa ya ce kwarai da gaske ban kyautata mai ya ce lafiya kana da hankali eh, ya ce ya amiral mumini ba an ce daga cikin haƙƙin ɗa kan ubansa ya auro masa uwa ta gari ba ce to ga baba na nan a tambaye shi ba tonan silili ba da ya tashi auro uwa ta lalatacciya ya je ya auro ƴar duniya ce kawai ko lan wa lan ba bata iya faɗi ba bata iya cewa gairu mangarubi alaihim wa radhalin ba balle ta yi da kyau bata iya ba kawai ƴan tallace kawai ƴan gantali ita ce uwata sannan ba cikin sa in an in ya haife shi sa mishi suna mai kyau ba yace eh yace to gashi nan tambaye shi sunan da ya sa mini yace ba hakkinsa bane ya karantar da shi alqur'ani yace haka ne yace to bai karantar da ni ko harafi dai ba shi ma bai iya ba Sai umar aka ce yace tabka bani waje ashe kai ka fara saba ma ɗanka yanzu shine abin ya biyo ka to wannan sababi ne babba wannan na cikin hikimar da muka zaba mu fara gabatar da waccan lecture malam sirajo hafizahullah ya zo ya gabatar da ita a haka cewa iyaye su fara kaddamar da wajibin da ke kansu akan ƴaƴan su kuma idan ƴaƴan suka taso to su kuma sai su kyautata musu wannan yana da tasiri sannan daga ciki abin da ke jawo saba ma iyaye akwai rufaqa usu'i munanan abokanai wani a wajen abokin shi ya koya yana kallon yadda wani dan ke abokin shi ke ma shi ko yake ma babarsa domin an fi ma iyaye mata domin baba yanzu shi sai kai duka in yana da sauran karfi amma ita mahaifiya sai ga tana ta tana bi ana saba mata amma tana tanta tana bada hakuri sannan daga cin abin da ke jawo a saba ma iyaye akwai almar'atu sayyi'atu mummunar mace wani matar shi ce za ta rika hana shi ma iyayen shi alheri Ke abin da ta ga dama sannan za a yi musamman matan yan boko Allah shirye ta da su jahilai yan boko wallahi wasu su ba su jin magana kaga kawai ta kanka na gida sai abin ta ga dama za a munanan sakamako da ake samu wajen saba ma iyaye abu na farko fasadu alaƙatin isa lalacewar iyaye. in ya zama ba kana saba ma ƴaƴanka ka kana saba ma iyayenka to gabaki ɗaya zuriya za ta lalace gidanku zai lalace ba za a so a wuri gidanku ba sannan kuma za ka samu mummunan zargi da aibatawa daga mutane duk inda aka ganka sai Allah a neka sai shine wanda ya ba maru baban shi ai shine wanda ya zagi baban shi ranna a gaba na rannan baban shi yace mai yazo ya aike shi yake zuwa kai wannan Allah wadaran shi sannan kuma sauka kushin Allah madaukakin sarki sannan kai ma kuma daga baya ƴaƴanka su zo su saba maka kamata din tuda wa kama tazra'u tahsudu hmm. abin da ka shuka shi za ka girba hmm. sannan ko mutum zai samu asara wacce take mai bayyaniya mun gane akwai ka'ida ta fiqhu da malamai suka faɗi da uwa da uba waye ya fi cancanta a fi tamawa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya tambayi annabi sallallahu ya ce ayyun nasi ahaqqu bi husni suhbati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk su waye ku cancanta in kyautata zamantakewa tare da shi annabi ya ce babarka ya kuma ce wasiwa ya ce babarka ya kuma ce babarka har so uku sai a na hudu sai ce abuka sai babanka to sai malamai suka ba da ka'ida suka ce idan ya ci karo ka kyautata ma uwar ka kyautata ma uba ka kyautata ma uwar har uku ga kuma na hudu to idan ya ci karo wani abu ya zo na kyautatawa tsakanin uwa da uba wanne ake gabatarwa sai suka ce a abin da ya shafi girmamawa da ganin daraja baba ake gabatarwa a inda ita kuma mama ake rinjayar da ita a wajen yin hidima da kuma kyaututtuka saboda mama so ta riga ga ta fita talauci ko ba haka bane baba ya fi dukiya so yi ana magana ne akan abin da ya fi faruwa to wannan a takaice kenan magana akan iyaye ba za a iya yin ta a cikin minti 45 ba shi kuma kana tafi a guje duk ban kasa ɗaya cikin abin da ya kamata a faɗi cikin goma ban faɗi ɗaya ba gaskiya Sau da mu bashi a haka ya zama darasi kullum a rika tunatar da abu ne da ya kamata a rika tunatar da mu sosai lokaci bayan lokaci a karantar da mu shi shi yasa karanta littafan raqa'id ke da tasiri eh littafan raqa'id sune littafan da suke tarbiyyar mutane irin su riyadus da sauran makamantan in waɗanda fanga sunan da yawa suna da tasiri wajen karantar wajen canza ɗabi'ar mutane irin su al'adabul mufrad da sauran mabambantan littafai da suke bayani akan kyawawan ɗabi'u da ladabba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ma iyayenmu albarka Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke waɗannan haƙoƙi da ke kansu yara waɗanda suka shiga cikin damuwa ta rashin biyayya ga iyayensu Allah ya shiryatar da su Allah ya ganar da su Allah ya fitar da su daga cikin wannan ƙangin kada Allah ya karɓi ransu ba su canza ba sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in assalamu alaikum ba a